A shirinmu na mata a wannan mako za mu tattauna ne da wata, matashi a kuma mata aure. Saɓani za mu ce kenan ko takura tsakanin ma'aikata mata da shugabanninsu a wajen aiki. Shin kikan fuskanci wannan matsala? Gaskiya ba na fuskanta, amma nakan ji wasu mata suna cewa suna fuskantan matsaloli daga wurin uganninsu. Shugabanni kenan. Eh shugabanni kenan kuma sau da dama na gani a fim kuma na karanta amma ni ban taɓa fuskantar haka ba. akwai wacce na sani mata bani labarin cewa irin matsin da ake mata a wajen da take yaki har ya sa ta fara tunanin bari kuma me matsin matsin shine irin kafin ta yi aure irin ana santawa ita kuma irin ba ta da ra'ayinta ba su soyayyar a wani aiki kamar musu da soyayya eh, ita kawai ta yi aiki to da ta yi aure kuma sai abun ya girmama ya canza salo maimakon su dan saurara mata ba ta yato sai suke bullo mata da hanyoyi daban-daban a ce mata yau a bullo mata dai da hanyoyi kala-kala irin dai a takura mata rayuwa ta ta gaya miki cewar shi ugan nata a wajen aiki yana nuna mata soyayya ne ba da sa'annin irin dai wanda suke aiki tare kuma da wanda suka fita mm. suna santa amma ita dai bata bada wannan fuska ba kawai ita abin da ta zo yi aiki E, eh waɗanne irin matsaloli aka fi fuskanta ni a gani na kuma a matsayina na mace tunda an ce ciwon ya mace na ya mace idan har Allah ya sa mace ta yi aure a wurin aikinta ta cika ko wani eh a dan daga mata kafa kafin ta fara kafin ta fara sabawa da wannan harkokin gida da dan aiki is a big challenge duk mace da kika tambaya ya take gudanar da abubuwan za ta ce miki is no is it's a big challenge to am bayan wannan kuma idan mace Allah ya albarkace ta da aihuwa mm. nan ma daga mata gaba fine and good akwai wasu wuraren aiki da idan mace ta aihu akan bata watanni uku which yakan bani yakan bani sha'awa kamar misali ni yanzu ni aka aka yi min hmm. wata uku aka bani aka daga min kafa to amma ni a tunanina da za a iya ƙara mai da shi wata shida wata shida wata shida hmm. kin san ai likitoci sun ce shayar da nono zalla zuwa wata shida ne daga lokacin da mace ta aihu zuwa wannan wata shidan a ce an ɗauke mata ba irin ta shayar da ɗanta ta kula da ɗanta ta masa abubuwan da ya kamata kin ga tana dawowa aiki ba za ta fuskanci irin wa'annan eh, matsalolin. Ta malama Aisha ga hira ta ɗauko daɗi da fatan waɗanda ake wannan batu don su sun ji kuma da fatan za su ɗauki mataki. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.